ce tun ubangiji godiya ga Allah uba wanda ya ba mu zarafi mu ga wannan rana ranar asabar kwanan wata 22 cikin watan janairu shekarar 2022 kan jawabin mu ce bari haske kasance kashi na shida bari haske kasance kashi na shida inda aka ba mu karatu yana daga yaya sura goma sha ɗaya a arba'in da ɗaya zuwa arba'in da hudu yaya sura goma sha ɗaya daga aya arba'in da ɗaya zuwa arba'in da hudu. Sai suka kawar da dutse, Yesu kuwa ya ɗaga kai sama ya ce, Ya uba na gode maka da ka saurare ni, ko da ma na sani ko yaushe kana sauraro na, amma na faɗi haka ne saboda jama'ar da suke nan tsaye domin su gaskanta kai ne ka aiko ni. Da ya faɗi haka ya ɗaga muriya da karfi ya ce, Lazaro, fito. sai mamacin ya fito kafa da hannu a ɗore da likafani fuskar tasa kuma a nae da mayani yesu ya ce musu ku kwance masa ya tafi bari ubangiji allah ya albarkaci karatunsa amin ayar tunawa da aka bamu na daga ayyukan manzane da tara aya arba'in ayyukan manzane da tara aya arba'in ya ce amma Bitrus ya fitar da su ya durkusa ya yi addu'a ya juya gagawar ya ce tabita tashi ta buɗe idanunta da ta ga Bitrus ta tashi ta zo Ayyukan manzane Sura tara aya arba'in, ayyukan manzane Sura tara aya arba'in. Amma Bitrus ya fitar da su duka, ya durkusa ya yi addu'a ya juye gagawar ya ce ta bi ta tashi ta buɗe idanunta da ta ga bitrus ta tashi ta zauna bari ubangiji allah ya bada fahimta amin bari ya suke kasance kashi na shida bari ya suke kasance kashi na shida kaunataccen ubangiji bari ya suke kasance yana iya nufi bari duhu ya ɓace kuma wannan duhu yana wakiltar mutuwa ne Yesu haske da rai yana korar duhu daga duk waɗanda suka bayana tare da shi. Abin nufi shine duk wanda ya karbi Yesu ya zama na Yesu yana rayuwa cikin Yesu, to lalle ne shi Yesu nan shi haske ne kuma shi rai ne. Idan aka kasance tare da shi, to shi yana iya ya kori duhu. kamar yadda yake cikin karatunmu na yau inda muka ga hasken Allah yana aiki. Ya kori duhu na mutuwa a rayuwar la'azaru wanda ya mutu har kwana hudu. Lokacin da mutuwa ta ɓullo duhu yana mamayewa, mafita ita ce gayyatan haske don ta watsar da duhu. Wato idan ana so a samu tsira daga duhu domin duk lokacin da duhu ta bayanu mutuwa zai kasance, ƙasawa zai kasance. Amma an nuna mana cewa idan muna so mu samu nasara daga duhu daga mutuwa to mafita ita ce gayyatan haske don ta wasar da duhu. Don haka idan wani yana fama ana fama da tsoron mutuwa irin wannan ya kamata a gayyaci haske wato Yesu Kristi domin zuwan wannan haske shine zai watsar da duhun mutuwa. Littafi mai sarki a cikin Yohana Sura goma sha ɗaya aya ishirin da biyar, Yohana Sura goma sha ɗaya aya ishirin da biyar. Yesu ya ce mata, Ni ne tashin matattu, ni ne rai, wanda ya gaskanta da ni, ko da ya mutu zai rayu. kaunataccen Ubangiji, mun ga tabbacin da Yesu Kristi da kansa ya bayar, a kan cewa shi ne tashin matattu, wato, ko da an mutu Yesu na iya tada matattu, haka kuma shi ne rai. Bisa ga wannan ne ce ko da aka mutu za a rayu idan aka karɓe shi aka bayana kai tare da shi. Kuma mun ga cewa wannan inda muka karanta daga Yohana Sura goma sha ɗaya aya ishirin da biyar nan, Yohana Sura goma sha ɗaya aya ishirin da biyar, yana tabbatar mana ne kuma har yanzu da wani nasin, wanda za mu ga a cikin Matta Sura hudu aya sha shida, Matta Sura hudu aya sha shida, wanda yana cewa mutanen da ke zaune cikin duhu suka ga haske mai girma. kuma ga waɗanda suke zaune a yankin kuma inuwar mutuwa ta haskaka wato an samu wani alheri menene wannan alheri mutane ne suke cikin duhu amma sai ga haske mai girma ya bayanu haka kuma waɗanda suke zaune cikin inuwa menene inuwa shi ma wani irin duhu ne inuwar mutuwa hakan nan su ma sun samu haskakawa kaunacecen ubangiji mutuwa ita ce alamar duhu mafi barna mun ga cewa duhu yana da alamomi daban-daban duhu yakan iya zama alamar bakin ciki alamar kasawa alamar reshi amma a cikin duka mafi barnan al'amar duhu ita ce mutuwa. Mai zabura ya yi daidai da ya kwatanta shi da kwarin inuwar mutuwa, kwarin inuwar mutuwa. Amma albishir ita ce da ya yi shelar cewa Ubangiji makayayinsa ne, saboda haka baya tsoron mugunta, baya tsoron harin Iblis. dole ne mu ɗauki misali daga mai zabura idan muna so mu shawo kan duhun mutuwa. Yesu almasihu haske shine amsar, wato za mu ga cewa mai zabura ya rungumi Ubangiji, ya zama makiyayinsa, saboda haka ya ce bayya jin tsoro ba, ko da yana cikin kwarin inuwar mutuwa ne, bayya tsoro domin Ubangiji ne makiyayinsa wanda shi ne Yesu Kristi wanda hasken da zai kiyaye shi daga duk wani hari ko kuma daga Iblis. Don haka mu ma mu yi koyi mu rungumi Yesu domin ya kiyaye mu. Kaunataccen Ubangiji lokacin da duhu, duhun mutuwa ya zo ziyarta a gidan Lazarus an gayyaci haske wato Yesu Kristi. Ko da aka ga hasken ya makara wato ya yi leti wanda ya yi sanadiyar mutuwar Lazarus, hasken ya tsere mutuwa duk da gudunsa da ran Lazarus da ya yi da kwana hudu. Kaunace Kaunacece abin nufi a nan shine mutuwa ta zo ta ɗauki Lazarus, Lazarus har kwana guda hudu wato yana nuna cewa shi haske wato Yesu ya makara da zuwa amma sai ga Yesu ya zo ya tsere mutuwa da gudu har ya ƙure mutuwa har ya ƙarɓo Lazarus ya kwato shi daga hannun mutuwa ya sake maido shi cikin masu rai yabo ga Allah Ubangiji ɗaya daga cikin ‘ya'yana na ruhaniya yana ta gudu sama da kasa akan an gaya masa cewa kwanakinsa sun kusan ƙarewa, don haka ya shirya ga mutuwa. Duk da haka ya zo wurin haske wato wurin Yesu Kristi, har wa yau kuma yana cike da rai. an kori duhu kuma sa'ad da muka kai karan duhu da ayyukansa ga haske, wato da mutumin nan ya zo ta hanyar addu'a da kuma mika shi ga Yesu Kristi, an kai karan duhu ga shi haske wato Ubangiji Yesu, haka kuma mutuwa ta sake shi har wa yau yana raye. kaunacecen Ubangiji, shin kuna fuskantar wani nau'i na duhu ko mutuwa a wani fannin rayuwarku? Kaunacece ga mai sauraro, uh, tambaya ga mai sauraro, tambaya ga kaunacece, akwai inda ake fuskantar wani irin nau'i na duhu ko na mutuwa a duk cikin rayuwa? a zo gurin Yesu almasihu hasken, a ba da kai kuma gare shi, haka kuma duhu zai barku. Bari Ubangiji Allah ya ba da zarafin haka a cikin sunan Yesu, Amin. Inda aka mai da hankalinmu a ce aka bamu, Uba na roƙonka ka kubutar da ni da iyalina daga makarkarshiyar mutuwa. cikin sunan Yesu amin maimaitawar addu'a uba ina rokonka ka kubutar da ni daga ka kubutar da ni da iyalina daga makarkarshiyar mutuwa cikin sunan Yesu Kristi amin karatun littafi mai sarki da aka bamu a cikin shekara muna cin gaba da fitowa sura goma sha biyar zuwa goma sha bakwai karatun littafi sarki a cikin shekara fitowa sura goma sha biyar har zuwa sura goma sha bakwai kaunataccen ubangiji godiya ga Allah uba wanda ya nuna mana yau karshen wannan mako bari wannan rana ya zama mai albarka mai alheri mai wadata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake jin wata fasar wassalam